A cikin wannan lokaci na watan Agusta muna cikin tsaka mai wuya na ba gida ba daji. A wannan lokaci cimaka magidanta ta ƙare. Waɗansu samfarin cimaka sun fara ɓacewa a kasuwa, a yayin da sabbin abinci su fara isowa ba a kasuwanni. Cikin wannan yanayi ne muke a hali yanzu. Kuma abincin da ya rage wanda ake samu bisa kasuwanni farashinsa ya hau. A hali yanzu dai muna aiki kafaɗa da kafaɗa hada da talakawa inda a cikin wurare da dama mun shirge abinci a cikin gareji inda muke sayarwa mabukata a cikin farashi mai rahusa sannan kuma muna fitar da abincin ne kamar irin wannan lokaci na tsaka mai wuya a yayin da farashin cimaka yake hauhawa a bisa kasuwanni sannan bayan ayyukan da muke yi muna ganin gwamnati ma tana kokari na gudanar da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa Musa sai dai abincin da ake sayarwa ya yi kaɗan da buƙatar shama'a. Domin kaucewa irin wannan matsala mafita ɗaya ce tare da ƙarancin ruwan sama da ake samu ya kamata manoma su rinka amfani da iri mai tafiya da lokaci wanda zai sanya su samu cimaka da zai ishe su tsawon shekara. Saboda sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa bai iya magance matsalar ƙarancin abinci. Mu ma abincin da muke samarwa bai wadatar jama'a gabaki daya sannan kuma a sake dabarun noma wanda zai ƙara inganta iri na zamani da zai sanya manoma su samu albarkar gona sosai